بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى وان دينونا ta'ala wanda ya nuna ta kuma goma sha takwas ga watan rabi'u a jumada al'afira a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2016 miladiya dai suna allah maraukin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na 36 a wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta malik wanda yake muna cikin kundi na uku ma'ana kitabu sala imam malik ibn anas da ya ce kitabu sala sai kuma yace babu ma jaa fi nida'il sala babun da yazo yake bayani kan abin da ya shafi kiran sallah da abubuwan da suka biyo bayansa ko abubuwan da suke da alaka da kiran sallah mun karanta hadisi na ɗaya a babi din mun karanta hadisi na biyu a babi din ya za mu tashi hadisi na uku a babi din a inda nam ba faɗuwa ya roito shi babban da malik wai bukari da musulun sun roito shi ita hadisin mu na je ba a faɗi wanda ya roito shi babban da abin nan bukari da musulun sun roito hadisi na biyu aka na hadisi na ɗaya turmudi da abu da sun roito shi ma'ana banda malik ibn anas imamu la'imma imamu da hijara sauran malaman hadisi sun ruwaito hadisi hadisi na uku yake cewa qala rahimahullahu azza wa jalla qala ubaidullah ibn yahya al-laysi rahimahullah wa haddathani an malik an sumayy mawla abi bakr ibn abd arrahman an abi salih as-samman an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا, ولو حبوا قال عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa wa haddasani kuma ya karantar da ni wa kenan yahya ibn yahya al-laifi shi ubaidullah ibn yahya al-laifi shine wanda yake cewa haddasani iza kake ga sai ce haddasani an malik ko haddasani yahya an malik ma'ana yahya ya karantar da ni karatun da yi a gaban malik ibn anas saboda ka da shi yahya ya yahya al-laifi ya karatun mawafa a wurin malik ibn anas a birnin madina ya dawo garinsu kuma spain kenan andalus ya ci gaba da karantarwa cikin waɗanda suke karatu a gabansa akwai ya yahya ibn ya al-laifi da yake ɗan shi akwai kuma muhammad ibn wadah da sauran ɗalibai masu tarin yawa da suke karatu a gaban yahya ibn yahya al-laifi to haka ne shi ma kuma yahya ibn yahya al-laifi yana cikin dubun dubatan mutanen da suke karatun muwatta a gaban malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira muftul haramain shine yace wa haddathani an malik ubaydullah yace kuma yahya ibn yahya al-laysi wanda ya rasu a shekara ta 234 ya karanta da ni an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira wanda ya rasu a shekara ta 179 an sumayyin daga malamin malik shine sumai wanda ya rasu shekara ta 130 bayan hijira sumai aga namiji sumai mace sumai ya kenan an sumai yin daga sumai maula abubakar bin abdurrahman bawa ne na abubakar dan abdurrahman an sa an abi salihin saman shi kuma sumai ya yi ruwayar hadisin ne daga abu salih as-samman kenan malamin yahya ibn yahya allahi shine malik malamin malik shine sumai malamin sumai shine abu salih sunan shi zakawan abu salih baban salih to ai an ce baban wani baban wani ai dai yana da suna ba wai an rada mai suna ne baban wani ba ko galibi kisa ya ce su gaje sunan shi shi abu salih sunan shi zakawan ana kiran shi samman ne saboda yana kasuwancin sai da mai abin da ya shafi daskararren mai man shanu man kaɗe da sauran da mai mai mai da yake daskarewa daskararren mai hisa ya kiran shi asamman mai sai da mai to kuma bayan wannan daskararren mai din kuma yana sai da mai mai ruwa kamar controller kamar man gyada isa kuma zaka ta ana kira abu salihu zayyat aka kira shi zayyat mai sai da mai in an ce zayyat mai sai da mai na ruwa kamar man gyada kun ga ai man gyada ba daidai yake da man kadanya ba a ga man kadanya da skararren mai ne man shanu da skararren mai ne kun da ke ko duk dai bangaren da sai da mai ne to wannan azayyat ana kiran shi azayyat kuma ana kiran shi Asaman ma'anan dai mai sana'ar sai da mai kenan ba wai ya tsaya yana kawai Allah ya kawo albarkacin makaranta bane Allah ya ba ku musamman kun bayyace wannan da ke ko rashin wannan sana'a da malami zai kasance yana da ita sa kuma sai ai karatu a dan yi dabaru sai a yi karatu a yi dabaru a ce ga kuma wannan maganin majiga ce wani lura da ke ko sai ya karatu kuma ya ce yana da maganin bindiga na gawa garafe ce yana da maganin layin zana na da magani kuma ya ce za a karanta ya zawo ka kama kana maganin talauci to kaga da ya da haka ne ba sai rubuta maka shi sha ba koyewa kai shi to duk abin da yake kawo waɗannan abubuwa shine rashin sana'a ta za ga magabata za ga mutum malami yana karantawa kuma yana yanta yana karantawa kuma yana yana rufin yana zuba yanta a sama ya maso na wannan ginin da ake kin jinka yau yana jinka sai malamin jinka da sauransu kun fahimci wannan da ke ko wannan shi ne abin da ake ga shi abu sale ga haddasa na ga kasuwanci ke nan. amma da aka tsaya cewar zuzuruta albarkacin makaranta za a jira to sai ana haɗa da dabaru kuma kun fahimci wannan da ke ko wani ne ya gama karatu sai sai da laya aka ce amma ai an ce laya ba su eh za a a garba imanin ka ne da nasu <laughs> wa imanin ka ne da wani suka ce ba laya eh, za a garba karba ka ga ka fara ko ka ga bai ce bai ce eh hakan ne ba na bai sai wawance da eh, za a a garba kawai imanin ka ne da nasu <laughs> kun lura da ke ko saboda ka ya san da yake nan akwai magana a kan din to da ka ana buƙatar malami ya zama yana da abin da ake buƙata malami ya zama yana da na sana'ar da ba sai ya zama hamshakin attajiri ba kamar yadda ake buƙatar a hamshakin attajiri ya zama yana da ilimin da ba sai ya zama malami ba ilimi da zai cire ma kanshi jahilci wajibi ne kowa ya sani cewar shi ɗan kasuwa ne shi ma'aikaci ne shi ba dubba ta taso ba dole ne ya san ilimin da zai cire makan shi jahilci malamin kuma dole ya zama yana da kasu yana da abin da zai rage makan shi talauci shi kenan kawai ba wai an ce sai ya fi kowa kuɗi sai ya zama a hamshaki a tajiri ba kamar yadda wancan kuma ba sai an ce sai ya zama malami ba ina fatan kun bai tona da kyau ko amma a zamanin da da hakan ya kasance wasu malaman su ga wasu hamshaka a tajiran sai ga hakan ba zai yiwu ba wani ya samu sufiyan ibn uyayna yace shi ko dai ibnu sufyan abin eh, sufyan bin ayyana ko as yake cewa yadda yake yake karatun nan ba zai yi ya hada shi da sana'a ba ya je ita karanta wa awa 24 shi kuma ya dauki rura gidan shi gaba daya to haka za ka ga gwamnatocin da za ka ga gwamnatocin da haka ake fitowa da malamai da wakafi da waye da wasu ga ana zuwa almin da ba wai malami ya takaitu akan albarkacin makaranta ba kuma abin da suke nufi da albarkacin makaranta ba fa shi ne mutum ya karanta da mutane suna ba a yi layi a zauren sa ana karɓar rubutu wannan yana karɓar wannan maganin farin jini yan mata suna karɓar maganin farin jini samari suna karɓar maganin farin jini mata wadda suna karɓar maganin mallakar miji mijin aure yana karɓar maganin mallakar mata ko yana kokarin mallakar kansa musallar salamatu wal afiya an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurera abdurrahman ibn sakarin ad ya rasu shekara ta hamsin da bakwai ban hijira anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qal abu huraira yace lalle ma ake allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ku ji malik ibn anas malaminsa shine sumai Malamin malaminsa shine abu salih malaminsa shine abu Malamin malaminsa shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam to kaji karatu ke wannan shine karatu waye biya maka wani ne biya mai shi din waye biya mai wani ne ya biya mai to shi din waye biya mai wani ne ya biya mai haka har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ka amma kawai ya ce shi ba shi da malami to yana nuna shi tirtirin jahili kuma wani abu da baya haduwa yace shi ba shi da malami kuma duk wanda yake son ya ga jikan annabi ya ganshi to ga wannan zindi eh, wasu ba shi da malami bayan kuma shi manzan Allah su sallam ɗin da ya kafa hujja da shi ya ce ai shi jika manzan Allah ne Allah ta'ala ya ce mana dangane da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama allama hu shadidul quwa zu mirratin fastawa huwa bil ufuq al ala kuma da na fatadalla fa kana qaba qausaini aw ajal ya nuna mana wanda yake biya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karatu amma shi ko zo tsabagen yare na waɗanda yake ma yake ma jawabi saboda kusa a kasuwar jahilai ba irin hajjar da ba a kasawa. ku da kyau in dai kasuwa ta jahilai ce to ba abin da ba za a ga an kasa ba yaje ya zauna yana ta ce da su shi ba shi da malami shi jika annabi ne duk wanda yake son ya ga annabi ya gan shi Allah ya kiyaye gani wannan kuma ce shi ba shi da malami kuma ya ce duk wanda yake son ya ga annabi ya gan shi kuma shi jika annabi ne wace karama yake nema ya ce ba shi da malami wace karama yake nema ai cikin malami shine zama yana da malamai malik ibn ana sun ce malaman shi 900 ne malaman shi 900 ne ya tace ya rage ya fitar da waɗanda ya kawo su a cikin mafa na fatan ku fahimci magana ta da ke ko saboda haka malamai jari ne a wurin malami ce malaman shi kaza ne ya yi karatu a wurin malamai kasa karatu kuma mai kwari ba wai ya karata hadisi ɗaya ya wuce bai ce ya yi rijista wannan malamin can ma ya karata hadisi biyu ya wuce ce ya yi a babin wannan ba karatu mai kyau karatu mai tsafta abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lau ya alamun nasu inda mutane sun san mafin nida'i irin alkhairin da yake cikin kiran sallah inda sun san abin da yake cikin kiran sallah ɗaya kenan wasaffil awwal da mutane sun san abin da ke sahun farko nau kenan biyu da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah ta da ba zai ce sai an tare kama zai iso masallaci ba kuma yace magana ta rikin da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sun san abin da ke sahun farko sun malam ya jidu sannan ba zai yiwu su samu sahun farko ba ko ba zai yiwu su samu kiran sallah a kira sallah yana masallaci ba illa an yastahimu alai sai in sun yi ƙuri'a lastahamu alai to wallahi da sun yi ƙuri'a in dai da a ce mutane su za alƙalin da yake sahun farko kuma ya tabbatar ba zai samu wannan sahun ba sai in an yi ƙuri'a yana sun yi ƙuri'a kenan rahin sanin irin alkhairin da ke sahun farko irin alkhairin da ke kiran sallah ya sama ba wa magana ƙuri'a tun da gaza ana ƙuri'a ai an yi jayayya ne ko tustamalin ƙuratu inda mubahani minan hukuki aulad da tattaso ne ana ki amfani da ƙuri'a tustamalin ƙuratu ana amfani da ƙuri'a inda mubahani idan aka rasa ne wani abu ya rikici min al-huquqi aula da tazahumi ko kuma abu guda ne mutane da yawa suka ce suna su to sai ya ƙuri'a kamar yadda nana maryam kowa ya ce cikin almajiran mahaifinta kowa ya ce yana son ya rene ta kowa yake cewa yana son shi zai rene ta kuma ga shi dole mutum guda ne zai ɗauki ta sai aka yi ƙuri'a kuma ko ta lagayin izin al'izil kura alamahun ayyuhun ya kulu maryam ma ko ta lagayin iz ya tashi sai aka yi ƙuri'a to inda kun san irin alkhairin da yake cikin kiran sallah inda kun san irin alkhairin da yake cikin sahun farko sannan kuma a ce ba ku samu kiran sallan nan kuna masallaci ba a ce ba ku samu sahun farko ba illa an yastahimu sai in mutane sun yi ƙuri'a alaihi akan fafatikar samun sahun farko ko fafatikar. samun kiran sallah a masallaci lastahamu wallahi da sun yi ƙuri'a da sun jefa ƙuri'a to ku kaga ka biya su magana ƙuri'a za ka zo daga sun farkon ne ba kowa masallaci za ka ga an kira sallah ladanin da ya kira sallah shi kaɗai ne a masallacin kaga ashe wannan alkhairai ne masu tarin yawa sai mutum Allah ya kai mu lahira lafiya Allah ya kai mu lafiya sai mutum ya je an tara min shi ladayya na tsawon farko tukunna ya ji yana da ya sani ka sai ta ranar lahira da rana cika da na sani wanda ya aiki alkhairi sai ya yi da ya sani ina ma ya yi wanda ya faka shi ko wanda bai yi bai sai ya yi da ya sani ina ma ya yi kuna jira da kyau ko saboda haka alkhairin da yake sahun farko alkhairin da yake cikin kiran sallah ba karamin alkhairi ne da aka ce alkhairin da yake sahun farko ba wai yana nuna mutum ya zo a makare ya zo yana tafi tsallaka mutane ba tsawon lokaci haka za ka zo masallaci da mutum ya zo sallar juma ko ya zo za wai sahun barko yake nima kuma kuma yana tafi tsallaka mutane saboda haka sai mu lasta hamu da sun jefa ƙuri'a saboda asalin fi'ilin sinun ha'un nemun ne sinun ha'un Su hama kenan sai aka ƙara mai hamza da ta'un sai zama abin nan istahama kenan ana ƙara mai hamza da tawo ya zama istahama ana ƙara mai alfin kadai ya zama sahama fasahama fakana min almudahidin fasahama sai shi ma ya kada ƙuri'a din shi annabi Yunus fakana min almudahidin sai ya kasance wani ƙuri'a ta haukansa yana kawai sai yi yunkurin zai afka cikin teku faltaka malhutu wa huwa lin abin nan mulim wala wala annahu kana min musabbihin yalabisa fi batnihi ila yawmin yub'ath wannan mun mun ji sahun farko kenan daya da kuma kiran sallah biyu annabi sallallahu alaihi ce walau ya ya'lamuna inda mutane suna sane da mafi fi tahjib abin da yake sammako sammako na zuwa sallah sammako inda mutane sun san alkhairin da yake cikin sammakon zuwa sallah sammakon zuwa masallaci sai malamai suka ce wannan ya shafi kowace sallah at-tahajjud sammako na kowace sallah ko suka ce a tun daga at-tahajjud daga al-hajira ne ya shafi sallah azhar ne kadai tunda ita ce ake yin ta a zafin rana da kuma sallar da take zama matsayin sallah azhar kamar sallar juma'a ce maganganu nawa wasu malaman suka ce ya shafi kowace sallah kuma imamun nawayi wannan yarin tayar wasu kuma suka takaitar da abin a sallar azhar inda mutane sun san abin da ke fiti haji a sammakon zuwa masallaci lasabaqu ilai wallahi da sun yi musabaka da sun yi musabaka da sun yi rige-rige da sun yi rige-rige inda sun san abin da yake cikin sammakon zuwa masallaci da sun yi rige-rigen zuwa fastabiqul khairat da sun yi rage-rage walau ya alamu na la'ata mace na dauke nan an da'u daya a saful awal biyu a haji uku walau ya alamu inda mutane sun san suna sanada la'ata ma irin alkhairin da yake cikin sallar lisha wasubahi da alkhairin da yake cikin sallar asuba la'atawhuma walau habwa wallahi da sun zo sallar isha da sun zo sallar asubahi walau habwan koda da jan ciki ne koda da jan ciki ne yana jan ciki koda da rarrafe irin rarrafe ya yaron ciki kafin ya fara tafiya da 'yanzu a haka a ga magana cewar bashi da lafiya ba ta taso ba inda mutane sun sa abin da ke cikin waɗannan salloli ina son mu lura da kyau waɗannan abubuwan da Allah sallama ya faɗa wani hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne da ba ayyuka ne na alkhairi da babu wanda zai ce maka dan me idan kai balle ka ce ko an hana ka ne ko wasu zurfuna kai abubuwa ne da kake da dama a kansu kuma ka kallace a satin da ya wuce ma'ana ba yau muna lahadi ba daga litinin da ta wuce zuwa asabar je kenan a yaushe ne mutum ya samu cika waɗannan abubuwa da aka ambata wani hadisi ya zama ne yana masallaci aka kira sallah ko yana jin kiran sallah ya kama hanya kama fa ka ga wani ba zai fita ba sai ya ji da tare ya falli a guje kama fa balle magana sahun farko sa'id bin musayyib malamin malamin malik ko malamin malik wanda ya rasu shekara ta 93 da 94 yake cewa shekara 40 ko 50 bai taɓa yin sallah a bayan wani ba shekara shi 40 na sha'afa ko dai 40 ko 50 bai taɓa sallah a bayan wani ba mana bai taɓa sallah a sahu na biyu ba a gaga wanda ya sallah a sahu na biyu shi yake sallah a bayan sahun farko ko wanda yi sallah a sahu na uku ba ta ga yana a bayan sahu na biyu to shi bai taɓa sallah ba wani ba a sahun farko yake shi kuwa abin nan wannan alyamani ɗaya daga cikin malaman tafsiri Fawus bunu Kaisan shekara hamsin yake sallar asubahi da alwalar sallar isha طاووس بن كيسان اليماني شكرا همسون yana sallar asubahi da alwala sallar isha a kaga kun abin ne ke wannan tsabin ne ke kun ya ke dubu su ba aljanna ta Allah ba ce kace zaka gogayya da waɗannan kan da neman aljannan nan a sai ka yake maka hukunci ko to amma da yake kana da yaqini ta Allah ce kuma kai ma bawa ne daga cikin bayan sai ka ƙara zagi din shi eh yana sallar asubahi da alwala sallar isha kage hada hadisi Samira. saboda haka wallahi gara ga tarihin magabata ku kuke ta sharhi saboda haka waɗannan bayanai sahun farko samun kiran sallah sammako zuwa masallaci riskar sallar isha sallar asubahi wallahi ba karma alkhairu bai sallar asuba bai tace qur'anul fajr qur'ani na alfijin ɗungurungun da Allah ta'ala ya ce wa ƙor'an alfajiri inna alfajiri alfajir na mashaƙi sallah asuba ke ita sallah isha ka lura da kyau wani da zaran ya yi sallah magariba ya wuce gida ya ci abinci wani ci a ai zai yi magariba ne anan zai zai unguwarsu ko yana son zai ja wani wuri sagege duwar rasa sallah isha kenan gaba daya ka lura da kyau sagege duwar ya rasa sallah isha in dai mutum ya ɗauki ɗamarar ba zai iya magariba ya jira isha ba to ko yana da zab da rasu sallar isha ce bari ya sallar magariba sai ya je gida ya dawo bari ya sallar isha sallar magariba sai ya je wani abokin shi daga nan sai su sallar isha kun fahimci magana ta da kyau in dai yana waɗannan to zai rasu sallar isha kun fahimci maganar ko zai rasa sallar isha daga inda mutane sun sa alkhairin da ke cikin waɗannan salloli to da sun zo su koda da jan ciki da sun zo ina kenan masallaci ba domin su yi su da sun zo masallaci domin su yi su ba wa yi su a gidan shi ba da kalalle ilalla ya kamata mu tarbiyyantar da kanmu a irin waɗannan alkhairai masu tarin yawa da na sanin ya ce lau ya alamun nasu da mutane sun san da mutane sun san kaza da sun san kaza to da abu da sun san kaza da sun san abin da ke cikin sahun farko da sai da ya ƙuri'a a cikin sahun farkon nan dai mutum goma yake ɗaukar ko kuma yanzu gashi kun zo ko ɗari biyu su duk an zo ana kowa yana sai ya samu sahun farko kuma sun zo a lokaci guda balle ka ce first come wanda ya fara zuwa shi zai fara abin nan sai ya ce to ya yi ƙuri'a Allah ba ta mutu mutum Allah ta ala mana jagora قال وحدثني عن مالك عن الآلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كذب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس كما يا كرنت الدني ونا وحدثني كما يا كرنت الدني عن مالك دغ مالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن العلاء بن عبد الرحمن دغ مالك مالك شيني علاء بن عبد الرحمن bin yaqub dan yaqub an abihi daga malamin ala shine wa babansa babansa shine abdurrahman dan yaqub wa ishaqa bin abdullah da kuma ishaq dan abdullah yanzu mun samu wani sinadin kenan an samu wani sinadin kenan akan sunadi saboda haka da ya ce wa ishaq bin abdullah da kuma ishaq dan abdullah ma'ana ishaq dan abdullah ya karanta da ala kamar yadda baban ala abdurrahman kenan bin yaqub ya karantar da al'ala saboda haka yanzu malik ibn anas ya yi ruwaya daga wurin malaminsa shi ne al'ala bin abdurrahman shi al'ala bin abdurrahman wannan hadisin da za mu karanta ya yi ruwaya shi a wurin malamin biyu malami na farko shine baban shi abdurrahman bin yaqub malami na biyu shine ne ishaq bin abdullah isa ya ce annahuma lalle su biyu din baban shi abdurrahman bin yaqub kenan da kuma ishaq bin abdullah akhbarahu sun karantar da shi al'ala bin abdurrahman me suka karantar da shi annahuma lalle su biyu din nan sami'a abu huraira sun ji abu huraira ta radiyallahu anhu yaqul yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku lura da kyau a wannan hadisin malamin malik shi ne wa alara abu na ƙarshe shi ne ƙwararci da kyau ko amma a wasu wuraren ishaq bin abdullah da malamin malik ya yi ruwaya a wurinsa a wani hadisi din sau da yawa malik yana ruwaya a gare shi kai malik yana ruwaya a wurin ishaq bin abdullah kai tsaye amma yau sai malik ya yi ruwaya da tsakanin malik da ishaq bin abdullahi akwai mutum guda shine al'ala bin abdurrahman kenan dai ishaq bin abdullahi yana cikin malaman malik wani lokacin ya riwaya da malik ya riwaya daga gare shi kai tsaye wani lokacin kuma ya riwaya daga gare shi bi ba. annahuma lalle su biyun nan suka ce sami'a sun ji abu huraira ta abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani shi abu huraira mutumin ƙasar yaman ne ya ji bayyana manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kamo hanya tun daga kasar yaman tun daga ƙabilarsa addaus ya taho birnin madina domin ya karbi musulunci wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa birnin madina aka ce manzan allah sallama baya nan yana can hunain kun bai ci magana ta da kyau ko maimakon ya jira manzan sulama ya dawo sai ya kama hanyar ya tafi fagen fama wurin yaƙi kenan a can ya musulunta a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya rasu ne shekara ya musulunta ne shekara ta shida bayan hijira shekara ta shida bayan hijira kaga bayan hijira da shekara shida bayan zaman maka da shekara goma sha uku nawa kenan shekara shekara ai wannan abu hurera ya gani sai yanke sai ma duniya kawai suke uku tunda har waɗannan sun yi shekara sha tara shi kuma ga shi ya fara shi sa ya yanke komai ya tare gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya gaba ɗaya kawai bacci tare ba nisa ya ga a wannan shekara hudu kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwar abu hurera. abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi wanda ya rasu shekara ta 57 bayan hijira shekara ta 57 bayan hijira yau shekara nawa kenan da rasuwa shine wasu kuma suka dauki aiban tashi da zagin shi da tsine mashi ita ce ibada wanda Allah ya yarda da shi Allah ta'ala ya sauke da Aisha yawa shekara da suka rasu tare da Nana Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza kuwiba bisala idza kuwiba bisala idan aka tada sallah idza kuwiba bisala idan aka tada sallah ma'ana idan aka yi iqamar sallah kullu da ce ko aka fara ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah aka tada iqama fala tuha, to kada ku zo masalla din wa antum tas'aun a lokacin kuna gudu idan aka tada sallah aka tada ikamar sallah kada ku turo sallah kuna gudu ina ba da kuma ce wannan da ke. idan aka tada sallah kada ku turo sallah kuna gudu ka kallaci hadisin ka kallaci rayuwar mu a yau an kira sallah ne domin a sanar da duk kowa da kowa lokacin sallah yayi shi yasa ma ake ba da tazara tsakanin kiran sallah da tada sallah ina fatan kuna jina da su sabili da da zaran ka ji kiran sallah sai ka ajiye duk abin da kake yi za ka zaga ne za ka yi bayi ne masallacinku akwai makewayi masallacin ku ba makewayi yanzu zai mace shi ya rage makan shi dabara ta kunna kafin masallaci yayi yi makewayi mutum ya tuho masallaci an amma ka ji an kira sallah mutum ya yi lif ya ci gaba da harkokinsa sai an fara ta da ikama sallah wai sannan zai ɗauki ruwa zai ɗauki buta ya ce zai je kewaya kuna jina da kyau sannan ya ce zai kewaya ya ce zai alwala kaga ya fallo sallah a guje wai yana son ya samu koraka a guda haka yayi a sallah a zahar haka yin sallar la'asar haka yin sallar magariba haka yin sallar isha asuba ma haka yi kuma ba wai ta rana ɗaya ba kusan kwana uku haka yi sai ya rayuwa za ta kasance haka mutane sun ɗauki sallar tsagwaranta a yi kabbara a yi sallama ita kenan sallar shi ne abin da yake jaza musu kowa yake zuwa sallar a yadda ya ga dama mutum bai ɗauki zuwa sallah da wuri a natse da tsaftataccen tsarki da tsaftatacciyar alwala mutum ya zo a kira sallah yana na ko yana yana kiran sallah ya taho ya samu ya nafil fili idan lokacin nafila ne kafin a isa duk bai ɗauki wannan cikin lissafi ba shi abin da ya ɗauka zunzurutun sallah a zahar ɗin daga kabbar harama zuwa sallamewa ita kawai ya ɗauka saboda haka ma idan liman idan ya sallame liman ya sallame kai ma sai ka sallame da ka zago dama ka sallame da ke sallama dama kana zuwa hagu zai sallama zai gashi a tsaye kai da ka dauka zai ciko sallah a ashe shi ya sallame ne zai fita waje shi abin da ya dauka kawai in dai aka kafara ta sallama shi kenan an gama sallah ne abin da sa kace ganin ake yin sunna zai da haka amma in ba zai haka ba hadisai ne fa da muke karanta su na farko hadisai ne ruwayar malik na biyu banda malik din kuma sauran malaman hadisai duk sun ruwaito wannan hadisan duk hadisan nan hadisi na biyu bukhari da muslim ya rawaito shi hadisi na uku bukhari da muslim ya rawaito shi hadisi na hudu da muke magana yanzu bukhari da muslim ya rawaito shi hadisi na biyar da zamu shiga bukhari ya rawaito shi duk ruwa hadisi ne tabbatattu ingantattu garau da suke magana kan muhimmancin waɗannan abubuwa amma ka ga mutum ya yi alona ya taho masallaci ya fallo a guzu saboda allah eh? annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce idan kun gwiba da sala idan aka yi kiran sallah idan aka tada iqama sallah fala tuha kada ku zo masallar wa antum tas'aun a lokacin kun gudu kar ku zo sallah baya haka kenan yin haka ya saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atuha ku taho sallar wa alaikumus sakina kuna da nutsuwa ku zo kuna da nutsuwa ku taho a natsai ku taho a natsai fama adaraktu abinda kuka riska na sallar fasallu ku sallace shi fama ma al-mawsuliyya ce tufidul umum kazaka man ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a duk abin da kuka riska duk abin da kuka riska saboda haka in zaman tahiyya ka riska ka sallata wala ji da kyau fama adaraktu duk abin da kuka riska fa sallu ku sallata duk abin da ka riska idan zaman tahiyya ka riska kun da kyau ko ka sallace shi idan sujjada ka riska kana zuwa yana sujada karshe shi liman din kana zuwa sai kai sujada dan sakon daya a cikin sujada yafi maka duniya da abin ke cikin ta me ce duniya ana magana sujada amma sai ga wani ya zo ya zo ya tsama sai ga ya tsaya saboda tsaba ke rashin kunya yana ganin ka liman ne yana ganin ka kaman malami a yadda shi yake ganin ka kana zuwa ka kabbara za ka bi sallar amma idan ka ce maka raka ƙarshe suke raka ƙarshe wai yana jan ka dawo baya haka ta rage rashin kunya ke nufa. wai yana jan ka dawo baya raka ƙarshe rukuyin abin nan su jira ƙarshe ce wai ka dawo baya idan suka sallame Su guda da sallah wanda yake sallar da za ku tayar jami'i na biyu malik ya buga mata kusa yanci tara a cikin mota za mu zo kan magana kuma ya ci magana ta da ce ko malifa cewa yi ko liman ne ya kira sallah aka kira sallah liman ya duba bai ga kowa ba limamu masallaci ya yi sallah shi kadai to shi gina fa kowa ya kuma gidan ya yi sallah mana ba wani wani zai yi jami'a masallacin za mu zo kan maganar insha Allah ta saboda ka duk abin da ka riska duk abin da ka riska ka sallace shi ka ga mutum ya zo wannan ya tsaya wannan ya tsugunna wannan ya ɗan duk abin da ba addini ba da gani da ka sani wai yana jiran su sallame sannan shi kuma ya zo shi dora anan sallame ya ce duk abin da kuka riska fama adaraktu duk abin da kuka riska a raka karshe ce ruku abin nan sujjara ka riska tahiyya ka riska duk abin da ka riska fa sallu ku sallace shi saboda haka a karatu babu kwata-kwata mutum ya je masallaci ana sallah wai ya tsaya wai saboda raka ƙarshe ake ai su jira ƙarshe suke wai su jira ƙarshe ai ta hiyar ƙarshe ake ka tsaya yin duk babu wani duk abin da ka samu ana sallah da zuwa ka sallata wa ma fata ku duk abin da ya kubuce muku fa a ci muto ku ciko shi duk abin da ya kubuce muku fa a ci mu fa inna ahadakum abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan maganar yake cewa fa inna ahadakum domin ɗayan ku fi salati yana cikin sallah ma kana ya'mid ila sala muddin ya kasance yana fuskantar sallah muddin ka kasance da kai alwala sallah ka fuskanto to kana cikin sallah me sallah yana gudu shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala ta'tuha wa antum tas'un kar ku so kuna gudu to da mai sallah baya gudu ana tsaye ki sai ce wa alaikumus sakina kamar yadda mai sallah baya gudu to tunda yanzu sallah ka nufa to kana cikin sallah tunda sallah ka to kana cikin sallah ba amfanin ka yi gudu ba amfanin ka falle a guje ba amfanin ka yi sauri kazar kazar kazar kazar sauri mai kama da gudu duk babu waɗannan abu ka taho a nutsai abin da ka riska ka sallata wanda ya wuce maka ka ramo wanda ya wuce maka ka ciko shine abin da yake maka kuma ka san ba za a haɗa ka ba kai da ka samu raka a ƙarshe da wanda ya samu raka a farko za ku haɗu a kan kun samu falalar jam'i a dunkule za ku rabu a kan shi ya samu jami'in tun daga raka a farko shi ya sa kake ganin hadisan da suke maganar falalar jami'i? ba ruwaya ɗaya ba ne akwai mai lada ashirin da biyar akwai mai lada ashirin da bakwai akwai mai lada kaza akwai mai lada kaza akwai mai lada kaza isa ibn hajar yayi magana mai fadin gaske akan wa ya hada hadisan a cikin fatahul bari qala a a ba mu zo kan shi ba mu zo kan shi za mu ji salatin jama'a kuna ji da kyau saboda haka da yau da insha Allah ta'ala ba magana gudu sannan kuma ba maganar mutum ya je masallaci ya samu ana sallah raka a ƙarshe ko sujada ƙarshe ko zama ta yawa shi ma ya zauna ya tsugunna ko ya dan abin da yana jiran su sallame su abin nan sallallahu salamatu lafi qala wa tasni an malikin ana abdurrahman bin abdullahi bin abdurrahman bin abi sa'sat al-ansari thumma al-mazini an abihi annahu akhbara anna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu qala la inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiya فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحدثني عن مالك kuma imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan ko ya karanta da ni wannan daga malamin sa malik ibn anas an abdurrahman bin abdullah daga abdurrahman dan abdullahi abdullahi dan abdurrahman abdurrahman dan abu sa'ad al-ansari abdurrahman dan abdullah abdullah dan abdurrahman kun ga abdullahi shine baban abdurrahman kuma shine dan abdurrahman ma'ana sai sanya ma baban shi sunan baban shi kenan ko ana bi sa sa'at al-ansari thumma al-mazi mutumin madina ne sannan yana cikin banu mazi an abihi daga babansa wa kenan eh daga baban shi abdullahi kenan saboda sunan malamin malik abdurrahman kuma ka ci an abihi daga babansa wai baban shi abdullah annahu lalle shi abdullahi baban abdurrahman akhbarahu ya bai ma shi malamin malik kenan ya ba shi labari anna abu sa'id al-khudriya lalle abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri malik bin sinan kenan ko shine malik ibn sinan ibn ubayd al-ansari al-khudri da shi da babansa duk sahabai ne ɗa sahabi uba sahabi eh gani ya da kara ta 63 ban hijira shi abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya ce da shi ya ce da wa kenan da abdullahi ya ce inni lalle ni in ji abu kunjuwa in ji abu sunan kudiri ya ce lalle ni a araka na ganka kai abdullahi to shibbul ghanama kana son kiwon dabbobi walbadiyata kana son zaman karkara kun fahimci magana ta kana son kiwon dabbobi kere da ke da awakinka da kuma karkara wajen gari can saboda ga duk mai dabbobi zama cikin gari ya sai hankali yawwa so na ga kana son dabbobi kana son kiwon dabbobi kuma da zaman karkara wani ya fi bukata ya zauna karkara in ya so ya shigo birni ya yi karatu ya sai magi ya koma can don ya fi samun iska wadatacciya Mun binci magana ta da ke ya shigo birni ya yi karatu ce fa shi ya koma can ya ce fa'iza kun tafi ghanamika idan ka kasance cikin dabbobinka in ji abdullahi kenan abin nan ji abu sai da kodur yake fada ma abdullahi idan ka kasance cikin dabbobinka au tuka ko kuma kasa kasance a bukkanka bukka dama ai kaga bukka ana samun tuni a karkara kenan ko idan ka kasance a cikin dabbobinka au bage kika ko a bukkokinka mana a ɗakuna da ake yi a ƙauye a hanya na masu kiwo sai malamai suka ce wannan aukin shakka ce ko kuwa shi shakkun ne minan rawi wanda irin hadisin ne yake cewa fai kun tafi zana nika au bage kika bai san wanne aka faɗa ba ko ko a'a abu sai na kudur ne yake ba shi labarin tun da abubuwa biyu ya faɗa yace kana son dabbobi kuma kana son zama cikin bukkoki haka ka san tun da buka ce babu kwano da zai dinga eh, eh, eh, saving din zafi yana fiso shi da daddare da zama buka ce aka yi ta jinka aka yi kaza ba iska kawai kullum fresh air kake ji ba ac ba ba wani abin nan sai malamai suka ce a'a ba shakka ba ce da a baya ya ce da shi innaka inni araka tuhibbul ghanama wal badiya kana son kiwon dabbobi da kuma zaman karkara to saboda da yanzu idan ka kasance a cikin dabbobi ma na ka fita kiwo ko kuma ka dawo gida kana cikin bukkarka fa azzanta bisara sai ka yi kiran sallah kuna jina da kyau ko sai ka yi kiran sallah ko sai za ka yi kiran sallah farfa a sautar bin nida ka daga murya ta an za ka kira sallah ka daga muryarka sosai in za ka kira sallah fa innahu domin abin da ya sa ni ce ka daga muryarka kuna ji da kyau la yasma'u mada sautin mu'azzin ba wanda zai ji nisan kiran mai kiran sallah nisan kiran sallah ba wanda zai ji muryar mai kiran sallah ba wanda zai ji muryar ladani jinnun wannan aljani ne ya ji wala insu haka nan ba wani mutum da zai ji nau kenan biyu wala shay'un hakan nan ba wani abu da zai ji subhanallah al'abu Shai, duk abin da yake amsa sunan shai bishiya ce dutse ne ruwa ne kamfa ce maciji ne zaki ne kuna jina da ke ko saboda anamsalam ce a yi shay wala shay'un hakan nan ba wani abu da zai sai malamai suke ta magana suke cewa wannan sai a ware shi zuwa ga abin da ke da hankali eh so suka ce a tunda nan ya faɗe shi haka tufa ka yake domin ai Allah ta'ala ya ce mana tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ku ne ba ku gane tasbihin nasu ba ku gane tasbihin waya ba a gane tasbihin fanka ba a gane tasbihin babur ba a gane tasbihin mota amma shi Allah ya san tana tasbihi kun bai ci magana ta da jirgin saboda haka da ya ce shai hakan nan shai ba wani abu domin Allah ta'ala yana jin tasbihinsa wa in min shaikin illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face yana Allah ta'ala tasbihi to hakan nan babu wani abu da zai ji muryar mai kiran sallah illa shahida lahu yawmal qiyama face wannan abun aljani ne ko mutum ne nawa kenan biyu ko kuma wani abu ne wanda ya shafi wannan abun ya shafi duk kowanne abu da zaka faɗa kan face maciji ne bishiya ce fututtiren abu ne ƙasa ce ba wanda za ta illa shahida lahu yawmal qiyama sai wannan abun yayi wa mai kiran sallah shaida ranar alkiyama ya yi shaida cewar yana da imani ya ba da shaida a kansa domin a cikin kiran sallar ya ce ashadu Allah ilaha illallah ya ce ashadu anna muhammadun rasulullah to sai waɗannan abubuwan sun ba da shaida a kansa la ilaha illallah malamin ya kira sallar eh akwai falala eh babbar falala subhanallah wannan ba karamar alkhairi bane wannan ba karamar garabasa bace da ladane suke da ita haka ma ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri akan faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min muslimin cewa tana magana ne akan mai kiran sallah domin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba wanda ya fi kyakkyawan magana ga wani kamar wanda ya kira zuwa ga Allah ya kira zuwa ga Allah ya kira sallah na za alƙawar ya ce a sharar Allah ila illallah kuma ya cikin ce hayya ala sala ya ce hayya ala sala wa qala innani min al muslimin ya ce a sharar Allah ila illallah a sharar anna muhammadin rasulullah amma wannan tafsiri ne bil misal an ba da misali ne masu kira sallah suna shiga cikin wannan ku sani fa falala da ake da ita a rubuce falala kiran sallah Farar kiran sallah farar mai kiran sallah ladani kenan abin da yake a rubuce ta fararar liman domin liman ba shi da babu hadisai da suka ayyana falalar liman cewar duk wanda ya yi jagoranci ka za irin waɗannan a haka shi yasa wasu wuraren za a ga liman din shi ne ladan din eh saboda in limancin ne kare ba shi da kuma an gado na aka fita da jijiyar wuya ya zai a ce ba shi ne liman ba ya zai yana liman a ce ka <laughs> ladan da jiki ne ga ana ta abubuwa ba ladan a jiki ashe ladan kuma shi ke kiran sallah ma liman ya ji kiran sallah wallahi ba karamin aiki ba ne. wato ba za ka fahimci ladanci ba karamin aiki bane sai an yi ruwa ruwa ya yi ruwa marka ta yi marka tsakar ruwan nan ta rasa wai shin shi ladan da ya biyo ya zo ya kira sallan nan wai shi an ɗauke ruwa ne a layin da ya biyo ko kuma irin hunturin sanyin nan sanyi ya yi sanyi jigage gama baka lallaba ba kawai ka ji ya danno kiran sallan ina fata kuma saboda ka kiran sallah yana da alkhairi ba karamin alkhairi bane to amma wani ba shi ke nuna yau sallah azhar din yau ka je ka kama kiran sallah ba sai an koya maka kuma ina son mu lura da kyau gwargwadon abin nan alkhairin shi da muka faɗa da falalarsa to awo kuma fa kuskuren sai shi yi mana ladan ya kuskure ya kira sallah jibin dubatan masu azumi ta ajiyar azumi wala jina da kyau yanzu a kan mai suka ajiye azuminsu a kan kira sallarsa ya kira sallah lokacin sallah bai yi ba mutane su yi shi kira mutane su je su kira su je su yi sallah lokacin sallah bai yi ba duk waye rubuta su ladan so da haka za a ga eh akwai falala amma kuma akwai hatsari Allah matan don kuna gina da ke akwai falala kuma akwai hatsari saboda haka qala abu sa'id sai سعيد sa'id al سميته yace رسول min صلى sallallahu alaihi وسلم wannan bayanin na ji shi ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa yace la yasma'u mada sautin mu'azzin ba wanda zai ji nisan kiran sallah na mai kiran sallah jinnu wannan a wanda iji din aljanne wala insu ko mutum ne ya ji wala shay'un ko ma dai me ya ji subhanallah to ka duba da kiran sallah musamman lokacin da yanayi yake abin nan an sami jiku an jara lasbika ma wai lasbika ce ana yin ana kiran sallah ma wanda ke cikin masallacin bai shi ne ake na faɗa mana fa larurorin da ke cikin masallaci ba ƙaramin larurorin ne ba ina ganin yau wata kila a ce ga dubu hamsin a masallacin ku za su iya bacewa yau ba eh haka ne Eh, dubansu da me za a fara wani masallacin za ka ji kiran sallah da kiran yana huce kunnen limaminsu amma haka za ga ana tabi a yi shuru a yi ta karɓar fi sabi lalai kamar zikiri bayan sallah amma bayatar ɗin da za a sanya wa masallaci za a sanya wa abin nan ko kuma eh, abin nan ruwan gudu fetur da za a ci so a zuba ga ya gargara. ita ba karamin alkhairi ba Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya amfana da mu baki kira sallah yana da falala gaskiya kuma yana da hatsari yana da falala yana da hatsari ku lura da kyau da yawa in ka duba al'umman musulmi in ka kasa al'umman musulmi gida ɗari za ka iya cewa kashi casa'in da tara sai ladin ya kira sallah suke ajiye azumi haka ne haka na gani fa gashi nan a ka'aba kowa ya aje abu a gabansa ba wanda zai ɗaga ya ci sai idan an kira sallah duk da ba wai littafi ne ba aka faɗa ba amma gaba da al'ummar musulmi sun ɗauka saboda kiran sallah shi ke nuna rana ta faɗi kuma da wuya ladan ya kira sallah ka ga mutum uku sun tayi sun duba wai da gaske rana ta faɗi kawai sha za a yi kun bai ce wannan magana ta da ke ko shi yasa kake ganin dole ne ladan ya zama da ya san lokutan sallah sosai da sosai ya san su jumlata ya san su tafsila idan ga wasu wuraren ana cewa ladan ka kira sallah mana a matsayin ya kira sallah shi ba zai sha ruwa ba yana son ladan ya kira sallah shi kuma ya san lokacin sallah yana barin su lokaci ya yi kafin ya kira shi kuma yanzu yana matsa mishi ya kira sallah domin shi ya buɗe baki kuma alhalin ladan bai hana shi ya buɗe bakinsa ba amma dai so yake ya ziga ladan ya kira sallah sai ya buɗe baki sai ya ce ai da ya kira sallah to abin da nake so mu gane ba fa wata azumi ne kadai ake azumi ba kamar yadda muka ambata akwai masu azumin nafila litinin da alhamis akwai masu azumin nafila na ayyamul biyu akwai masu azumin kafara akwai masu ramuwar ramadana wanda yake a barana ko alhamis da litinin ba saboda haka ladan ya tabbatar da lokacin sallah gaba ɗaya shi a wurinsa ba su bambanta ba da lokacin ramadana da lokacin da ba na ramadan ba don ya fahimci a koma su cin abinci har sai ya kira sallah za su je na cin abinci na sahur kira a koma su azumi da sai ya kira sallah za su ajiye ba wai sai ramadana ko wajen ramadana ba da ka lalle ilalla kiran sallah ba karamar aiki ne na alkhairi saboda ko ga a darasin da ya gabata muka ce a koya kuma tanqini sannan ko kun ji abin da annabi sallallahu ta'ala ya sallam yau a ce ga aljanu ga macizai ga kunamu ga ruwa ga teku ji sun zo za su baiwa mutum shaida ranar alkiyama akan cewar shi ya shaida da Allah ilaha illallah ya shaida da annabi muhammadin rasulullah ya kake ganin wannan duniyar kawai duniyar aljanu da mutane sun za su ba da shaida ai ba karamin alkhairi bane da Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam eh, ina zuwa kana a ah, jiya mun yi sanarwa cewa akwai aiki da zamu na lissafi wanda mun yi shi kwanaki zamu dora ne yanzu muna